فأنذرتكم نارا تلظى Ya ko mutane, ina tsoratar da ku wata wuta mai ci ganga-ganga mai ruruwa idan kun saɓa wa Allah.